diga ganin katiyan rubutun cewa tsohon ciko mini littafin albarka kunnan yanaki bayaniya a shirkul asgar wa alwa'uhu manga a shirkul asgar wa alwa'uhu e ba ci wuce eh, tekengi gani bai tati tati wuce

faman kana yarju liqa rabbih faman kana zandun doga fe yarju liqa rabbih e ji kaunaye gugu gani bai so ciwon ina falyamal amalan salihan wula bi ciw tekin ufulo guruji wala yushrik bi ibadati rabbih ahada umugalla endondo wala yushiriku ahadan ngala endondo ko zandondo apamba bi ibadati rabbi be nwe to chuima nga unsoko fe be zando chimure ma nga fe unsoko fe be wore ma suratul kafi boya da ayan nan ayayan suratul kafi babu ayan na da ayayen shetu shetu guwaci gai aya ya e e zoba mini yin e suratu kafi mu a ci ga ozu wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inna akhwafa ma a kafu alaikum yanayin yadda sun kwaya mi gana akhwafa ya ti ismu gibo ismu tafdilo ya ga inna akramakum zai je ciwon ganin yi mana inna akwafa ina mi daga mini ma a kafa ina jime sun da wuyaye alaikum ya yi musulmi shi na wugayi a shirkul asgar in e lafasa ku ba cuta tengi an riya'u wuga mai kiyo jibale annabi ga al'amari na mi da ya lumami ya fi lotun guru a mariya nan mafi ce kobe mun sumi da hadisi imamu ahmad arriyahu wa an ta'amala amalan liraka nas ga ne yaji walena ene arriyahu nan gai huwa an ta'amala amalan walotu etuna sode walololi liraka nasu ebo zawangi zawangi jalewa yana njigbo soku ya wala daba a da ce gawa ya ji soku su ibe kya ci ne wa mina shirkin asgar min ya e lafa soku ba ci tete ngi qawlu rajul e ga zabayi ngai e rugagam laula fulanun kuibo wani ba aw yakul ko rugagam ma sha allahu wa ta. uga baso kucha bawani aw yakul kwezu gaga laula alqalbu la atana lis kuyi bwe shigine da fo na ba kwe shigine ide da na ba la atana lis da ibe chabiya yi tu da ibe chiga ga da mi boto da ibe chiga yi fo aboto amma ibo shigine fe gbona galu jigiya wudi ya ya

ibn sokwai khaliku zan da shi mai makhluku in eh, za jin yadda ja walakin kulu a mai daga ga masha Allahu uga ba soko summa fulan kan gaganci mu bawa ne ita kalma ya summa wale summa ne ugwa ga wala soko ma mapabe wala zawangi mapabe so ciya àmọ́ wọ́n yí o wọ́n sọ kó mọ̀ pàbí imam ahmad zanga ce wasu ma liuji soko so ya zawa soko so ba ta jani ne ko ga soko ru jani a ila ila ina ka zawa an gini ga kpa soko ma misali yi ji na danya daga wagi ya za su kuma kayawa nan gole saboda ya daga ga gan bai wuce ba A ah. hmm. ka tuna ce guro yi wani Ali ya juzu halfu bi ghairi la ba wa gwani na ya shi kuti bi ghairi la bi zanda shi na ji tocha ne la ya juzu halfu bi ghairi la wajen lalya na ya ji kuti bai zanda ci na ji soca na ya ƙwala allahu ta'ala soci na latuna zan kul rabbi kul bala wa rabbi kul anabi ga ga bala e a ci ga wani wa rabbi wa shi kuti gan da soci wani wa rabbi wani rabu asali wani wawu na ci wawul ƙasa ki a ga wa shamsi wallaili ni wale wa unna gbata ya kuti jiyo wallahi wa rabbi ni shi kuti gan da toci ni la tuba a sunna toci ga zawon yi kuti ya daga babu ko shajo jo bi rayi wani kendo na kafiri dai dan ga za amal na kafaru allan su. wale yi gai icha ba ayo ci ga ga ya ga waje kuti be toci wani kedi aga yi kuti ya daga ko shejo an yi kuciya sun malatu na ba'unna bi ma'amiltu a maki ya yi labari ya ne sati cikin bukata na a ci na mazo shaji na wa zalika lallah ya siyo e na fani wa yau je na zo na suratu tagabun ayatu abaci wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ma halafa bi ghairi llahi faqad ashraka zandoro gashi kuti da zandoci shi na jitoci na zanni la fato ci bace wa qal annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabe ga man kana halifan zan zandoro abbe ga wan shi kuce ta lamarin da cewa etiyan gaskiya ya falyahlif billah so kowa shi kuce be in ji ga wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu aw yasmut ko mususun abike hujini a shi kuce ne. muttafaqu alayhi misal bukhari be muslimi wa gwetiya izu ta hadisin ay mut eh ittafaqa al-bukhari wa muslim ala sihatihi mun ji misal a misal agun gwetiya izu ta bu kendo lu be ga a ci ga buhari to ko mun kunna jahidi maji hadisa ji gayi hadisin na gama yi matsayin farko a da ya zama musafa ko alai hadisin jiwa zai bi nan na tatiyu mu ce ji mai tu rawawar buhari yi mu ce ji mai tu musulmi a ta a ga martaba hadisi ta ce wani ba man na gayi matsayin farko wakadi ya kunu alhalfu bil ambiyayi awil auliyayi min ashirkil akbar man ga wakadi ya kunu alhalfu kuti jima ma waye ji na kandoci kuti na waje bil an biya ibi annabawa jinan nan awul auliya ko shi guru jinan waye ji na ga ganda mini ya mina shirkil akibara wani shirku shi ko wani wale ga kuti ji la yi to man gudu mini shirku ta canje ko to wai ga ga kad waye ji kando kandoci waje kuti mu gagada a shirkul asgar wa maulufin da a shirkul akbar ke kuti jibe annabawa shi nan ke kuti jibe wuji guru shi nan amma kan gicho إذا اعتقد الحالف أن zai تصرفا يضره لوكتنا إذا اعتقد الحالف زي شكوتنا بي بي بانكورتي لوكتنا وشكوتي دانا ga anna lil wali ga wali da na mai waji kuti bin idana tasarrufan mai bai kagbe gbaja al'amari shi ya duro na lagun son wani idan la mai shi kuti bai wani man ka zaina ezu yana ulagun son miyo ula alhairi bai ami wani wani sai faso ko haya man kanga ya na masu faso ko yana wa man lada agi kini kini bayan so shi kanga su kuma ga gashi kutube zandoro mu wake ya jabi mai goma matsayi na wani da wani waga waga matsayi zalla da iyaka kiya da yanzu na goza wuce yana waga alaye gbogbo ga yake da yaki daga zanen lalahai da biyu ka ba shan biyu gai lawaje kutubi wato shirku wuce ko ji kanga wani waza lagi kini gibayen soci wasu fasa kula ya za a azanin lawamin hal nalbasul khayta wal hilqata lishifa ngba al khayta egba ne la dan patuna ne la dana al khilqa egba ga mun so yimo eji fahimta ko shi be na ji biyu pata kan e na wani a ga adan giwa fasu a wani nila gumo ko adan gugu ko otu an na da bicho kin do dewa le kabila ndo ci je edan yin na ji zaka kan ndo ci e pati mo e la ha e ndo ajuwa u ga sago laya kpata, ni o le gbada na wi laya ni go ye ci bi roku na da bu an na da bu ha moto a ha mbu ndo ajuwa aka tamba mi sumi o in ba guna musulmi a ji na jini musamman yin na jini ladda na kaza na laya ne ladda na kaza na igban shi yau wani yau in ba gun na yadda yin na jini ya bulu fegun su ya gi na bele zai gi wa ma ula asibiti a ke da wa wani adam igin wuce ma jan jalirai ya kasa ina to wa zuya wayo gara wuya asibiti wasu kawai ta asibitin a make da wani gobe adin fasun wanda ci makon shahar bai yi na yare uzuri ake yi wude zanne yi gawa ke wanzu abin wuri ukpa ya ga ni je fani da ni da wuda ni man gala na albasu huma ogun idagi yan eba ko egbon sha ko gwalaya ko gwaya na jugala ya hatima ta yabi muna walo kawai ta yin ƙur'anu walo saliga inda cin ya ƙur'anu don da ce su mawaga ya kwakke ga kayan ƙur'an to gyanai na jisa ne a jikin alankawo alankawo gala ga te man ga te koyi na jiya na wangi ma a ji zai ji bai fahimta ga yin biya ne ke mai risala bayani ya salafin da ce gan wula ba su amma abdullahi bin masu da gan zo gallaya nye qur'anu to na je qur'ana na sa ta yi na ubu yije da biya e je sahaba shi ko no ko yuke wa chule wani e gun be ze adawo na wa chule nye bibi alaka be bawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adina nabi dana a ga ga dana gbogbo e ga salafi ga mi ci sahaba na ga kaza na ga kaza bai wa ga wallahi su mai yin zijo ya zai gadde dalili ya ga mutu boka lo bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fahimta ko so kai daga la la ya wani kaso da mai usuli shiga zai ji fadin ba bayani wani zai ni man na ga kaza na ga kaza ya ga zai ga musibu na yi zai ni amma daga nan ni wange ya je bincike ji na yan doro ala da a shiga hadisi ga amma zai ni ga sai ga yanzu yi mawace ga yagun logon yanzu ya gan wani gaji kwade yin yagiyo bai nafsi na ko bai na anabi ta tuba kica anabi ta tubo anabi yadda dalaya zai zai yi na kawo ma ki wani jan addu'a wani bayawa bi rabin falas bi rabin nas mun so wa bana da ba sana da leona kiwo fejo addu'a ko yi wu musulmi ji ba na ga yi saddu zariya wa ga ya kulla ya ke ndo ci Allah to na jesa ka Qur'an re ndo ci Allah Qur'an da da na na jesa re u ga zu Qur'an wanda tutun teore wallahi tallahi billahi illa bogo ci wa gi gi yawo gara da mu man ga kuta ga da dalili ne u ga ga fala be Qur'ani na a idi kabairin waya bango ga be da dizi na ho ga lo ga ga lo ki ho idi mongo e bona zando ci da hoji hongo to ka bayiri ne shirku yi kici gun yi ko la ma mawuji shirku wani dina wani gilo waga ya ko la ya fake shirku zan da cada yayin jimbe laya. ya wani wani ga allah ya lada a ya soko kabe na jese wani wani ga kwa lada da da na jesa a ba asari ba fi sabi lillah Ejere, ri sau ga yi tsoba bocin wuce ejiyar sokwa jirai da ta ya soko a yi na yi tare la ila illallah a fi kwatte ko ya karuwa a ne ya kwatte yu a saman musu ko shirku bai ka bayi rikici bogo bogo ka ya fata fatayen ƙur'anu hada sun rabin falak rabin nasi wadda alkhairi ga nawa ya kago balayon layan can dai idilo ka bayi rigawa ya bawo ko O wacce ga galo ma ebo a gada dawa zai ci man gayya ko gano wani ko gano ga fimbu to ka ba iri da giya da shiri ku yi kici kun yi nan wo ebo na yi titun da da fata yi giya shirku ga yi a'azamu zunube inda Allah ina laga wangi gada sadau pata na yi ne wajen wani manna sai a fatawa yana Allah a dukkan batun can musamman shirku lanal basu huma ugun idalaya iri ndoro ani egbon iri ndoro eti ege ye wa gun sa obe bate tutu ga bi ma ugun eyan iri lotu me cibe ne shari'a bene shari'a cibe ne ju ka ka ina daga kwata na ga ugun ilewi ya li jo be zai jiwo ma ne kaci ya shafi na lawu ta'ala ya baga latuna ƙur'anu ga wa in yamsaska Allahu bidurrin so shiga mace daidai labiya yawe yamma da yin yaji ya batan ya fiti na yi izele fala ka shifa lahu idan da ba na gaza wabe mace daidai wuce na illahu sai soko a sa ya gbanshi in ga yawabe giyan fuce in ga yawabe alara da ya fi ebowa ne na cira da ya ne olu sagun

man allaka تميمة fakad ashraka a بيه gugun bayan liman ta'allaka ya man allaka to ake da ta'allaka zan fahimta ku man allaka tamimatan zandoro gadon layana hakika shirku jini to man ji ce ga ta laya na suni su man yagu fata ti ubo gan izaga e lada na kan waje mu shiriki kan gana wani ji shiriku nan gayi laya na jiyan aya qur'ana wajen yake hadisa ko addu'a misali da ka addu'a ya za upa laya ya shafi ishfiu ko ha dole ya addu'a yau ko be hadisi na je bazayan egun sana fa fahimta ko ka etile gun so ya zanna ko ayan qur'anu ke wai za maritu fa wa yashfi ni wale nan mai fani da yana dilaka ne fi wa kwata aka da laya za to mun ga wa ga zan na jikin shiri kwa to ji fahimta ko a'a kici ya yi zaga mushirike wanga yi laya na jin aya qur'ana wujin hadisa ne da zalayin doro gizi ko cibe ruku ji fahimta ko mun da shi kiwe amma na dai haramu ji fahimta ba ga man da shi ibo illa na jibi a ci gadi gini a fiya beto yin a ko a da man na ke ga na kaka kayan mogo ke ga to sun di yin aya yin hadisi zai launci da na ga wani jikin shirku a kin don shek ba bayani man da shi in ka fi cikin tauhidi wani amma ya dina ke ganin man je ga ba tana jikin a fiya biyu kuma jin doro yi muna salaf na jin logan laifi da ba na ko da na yagi wuji wula a wuji kalmatin la'ital ta madami wani ga ala magba nka nci ala gba wani to wuce wasu ma ala magba wajen <laughs> fahimta na ji magba ne wulaya a ah, ga nabi wasu ma da giwa ya ta nan kí o fẹ́ láwa kí o fẹ́ gbà yàn bẹ̀rẹ̀ fọlá bẹ̀rẹ̀ náà àwọn olùkọ́ ma ti láyé tán ní kúlẹ̀ ṣe tán ní wàhálà máa mi kúlẹ̀ àìní láàmà wọ́n ní o fẹ́ gba yàn làásán bẹ àlùfẹ́ ni wọ́n tó sùn wí àgbà ní yìí ó jábọ̀ aláàmà bá a ní ní màá ní lọ́kọ́tù ká lẹ́lẹ́kùn fi rasulillahi uswatun hasana gada wani من قال الحمد لله وعده والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه وسلم نغاي زبا يا جزئي يا فرقو لا بس كوي غاغدا جزئي باشا جليتا في محمد الكبير بن عبد الله منغا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده kashi lanni gyabo yi wuri cako idemin ti shi ba ne ni zuwa wani isilo zuni man ga a tawassulu wa talabu shafa'a tawassuli gan bai wayan bubwe ga babu na a gagati bi ma za na tawassalu ilallah da kiyin gwai tawasuli tawassul lo bi ma za na tawassul na tawassalu ila Allah da kiyin watson bayan tocho ngai na e ya tawassul idan ngai yanzu watson منه ما هو جائز توسل أدي إني جائز خللنا بين لا واتسون wa minuhu min ya tawassul yawma ma huwa mamnu'un ina shari'a kana ajiye da na wadi tawassul bi yana wal bayanu ala zalika kal ati bayani yati alamar wuce ma ngai kendo na ya farko at-tawassul at-tawassul al-ja'iz ko at-tawassul التوصل الجائز ولا تنفرق وين توصلك wanda musu mun jai da zai da cikin da rutun na jausu ne da cikin da amma tawassul ya ya sale tawassalwa man ga at-tawassulul jaiz tawassuli na sai halalli nan al-jahiz bi ma'ana al-mubah tawassuli na sai wa gani yi musulmi shi nan huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi nga yazo ji tawassuli be sunna je yato shi gan be sifu ji wal amalu salih a ca ga yazo ji tawassuli da tunguri yaji fahimta ko yazo ji tawassuli da tunguri wa talabi du'a'i min al ahyahi salihin a ca ga wa du'a min al ayayi gan be zai ji firayo na as-salihina a ci zaguru shi nan qala allah ta'ala tsotin latuna ga walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha so shi yi wanda sunna wangiri sunna na jiggaga sunna na al-husna etismu tafdila sunna na gaga sunan doro na ofe na sunna su kuge ga sunan doro na ofe na sagan fada'uhu biya bugun fada'uhu ya yi soko biya bai sunan naji ya razaku arzukuni ya hafizu Hafizu ne ya alimu Alimu alimuni suratul arafu wadda ayan na ya shi tun ceto shi ne tocin Allah tuna ke gaben ga ya na amanu ya yi na ja imani jina ita kula ya tsaye na shi sakwewa na ya mai laifi ya na shi huka ne wabtagu ilaihil wasila a cigaga ya mai wa wasile lobau kima ne wabtagu ilaihil wasila bi mana wata karrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali ma yurdi e waton bayan toci bi milatuin gan bi tulo gan be bima bima yurdi ena ba sokona efe yi safi sokona e fe efe lotun guru na ji wa be bayina ya yi ga uji alwasila yikiyo atakarrub e watson balobu de kiyo de milatuin de tuna jafu e gbane suratul ma'ida bo wa de ayan nan ayan e rodin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga as'aluka bi kulli ismin huwa lak me ba wato ci addu'a bi kulli ismi gan be sunnan dore huwa lak nan yawa sokona sammaita bihi nafsak na to wato titace wani tsawawo ahmad imam ahmad ga hadisin na biyu wa sahabul ghari wale za bayan kwankuro tawassalu bi a'malihim adi tawasuli gan be tunguraji bi a'malihim as-saliha be tunguraji fa farraja Allahu anhu to chima jiwanzu ya nye kpankuru na fi gbakubo takuchiti ikobana wole dalili yo do adi tawasuli be gin be tunguri wayo ko wa yajuzu bi hobbi lahi ma gwayi halalli wani waje tawassuli bi hobbi lahi bai boye na wai diya tun su kwaje ne wa hobbi na li rasulillahi bai boye na yike diya ziyo li rasulillahi tu su kuna sallallahu alaihi wasallam fana kul igan ogan masalan e bayan ga lasa tatu ga alahumma bi hobbi na bi rasulika unsurna allahumma ya wato ci bi hobbi na ibobbo yanayi ya diya bi rasulika tuce yawa na unsur na ceyu ji taimako so ji tawassulu wa biyu ebo na boya nabi ibada ya ji fahimta ko boye to ce ya yi ibada Allah tun ibada na joji tawassulu التوسل الممنوع التوسل نتاكنا ودعاء الأموات غاي وشوي زي جات صانينا اتين هو ndako jitawe gaza mu ci kwajayo galawai yawo wa talabil hajati minu kai wa ofio waye payan uwaye pawaji minu daga babu da su ci manna shi zo na tawaye ya gabi a gubukata wajawo kama huwa waqi'ul yawm kendo na wani faruwa yi nan wa huwa min ash-shirk al-akbar kuma madamin ya ne lafa su ko bacin wuci ko li kauli llahi ta'ala ya buga toci na wani gan wala tad'u min dunillah annabi yin doro min dunillah zuma toci ma la yanfa'uka ina la amfani ya na wala yadurruka wa maka gwagwa wa na ita amfani ta mai kiyan aljanna ete egun pata mai giyan emina fa in fa'alta abe ki o gadi ci nan fa innaka hakika idan min az-zalimin wa gafira ta ce ya wace az-zalimin abu gai al-mushrikin na zalun ce lama na yake shirku inna shirka la zulmun azim wa la shirkun azim amma shafa'atu amma wala shafa'i bijahi rasul ga mai wabubu bi alfurmayan tuci sakwai sallallahu alaihi wasallam ga kaulika ke ga wani waga ga ya rabbi ya watoci bijahi muhammadi ishfini bijahi muhammadi ishfa'ni ya watoci ebo alfurmayan annabiyo ishfini a ci gura ogo ishfini logo ko ishfa'ani eh ishfa'ani daga shafa'u wani ishfini mu daga shafa'u ya gusa so me legan ya shafa'u daga nan yana wacce toto amma shafa'a wa shafa'a bai kiyo ga alfurma annabi ga yawa ga soko to ba alfurma annabi ishfa'ani bomi yambubo ebo alfurma annabi bomi faza bid'a ne na saida dine wani li'anna sahabata lam yaf'alu ya wani sahaba ji a ganyiri na a ga su ko to ba alfurma na biyu boyiya wale anna umara wa male ibn sayyidina umar radiyallahu anhu su ko be boyu tawassala wani tawassuli bil abbas bin dagiya giya nabi ne ya abbas ne hayyan lokacin da rayuwa didowa yi uji ta wasu libi a duwun bi wani wa duwa biyu yi lokacin musulmi shi hagan dan ya dage wani bu ba duya walam ya tawassul bin rasul a muji tawassul bi a nabi sallallahu alaihi wasallam ba da wafati mai susu ba a da ya yanzu ce na ce lagos sun ci ganna wani sai ji fahimta ko ga shiri jirgin ne وهذا التوسل قد يؤدي الى الشرك يقول التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وجن زالو كي شرك لا فاتو شباشي يجي فهمتكم وجن زالو شرك tun na zai gurgudu yau kafin yi mini ya lokaci albarka kun na bu gurgudu ne bana toci albarka ne mai gaci mutum su kufa zan da yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك